فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون duk wanda ya nemi jin daɗi da wasu waɗanda ba matansa ko kuyanginsa ba to ya ƙetar iyakar Allah ta hanyar tsallake abin da Allah ya halatta masa zuwa inda ya haramta masa